وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة برعة وكل برعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba كراتمنا karatunmu الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله لتافن الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله a lokacin da ya gabata mun karanta abin da ya shafi batun wanka ga wanda ya wanke mamaci da abin da ya zo kan haka na ainihin hadisai na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duk da jigon hadisan ne hadisin abi huraira amma mun ambaci shawahid idan su hadisin ah, al-mughira bin shu'ba idan su hadisin aisha idan su hadisin ali bin abi talib jabir bin abdullah radiyallahu anhum ajma'in ah, da batu kan abin da ya shafi amai shin yana warware alwala ko bai warwarewa nan ma da abin da ya zo na hadisi a kai da sauransu to sai imam malik rahimahullah sai ya kulla wani babi wanda matsayin reshe ne ga babin da ya wuce babin da ya wuce babi ne wanda ya kunshi bayanin abin da in ya faru bai wajaba ka sake alwala faruwarsa to bai wajabta maka sake alwala da wannan babin reshe ne na wancan babi ne cewa babu tarkil wudu'i mimma massathun hunar babi da yake bayani game da barin alwala saboda abin da wuta ta shafe shi ta ƙona shi ma'ana abinci wanda wuta ta dafa shi ko nama wanda aka dafa shi ko aka soya shi ko aka gasa shi da wuta kaci kana mai alwala a lokacin da kaci to cin wannan naman bai wajabta maka sake alwala abin nufi bai warware alwala wato ya kulla wannan babi domin bayyana maka a hukuncin ƙarshe game da ita wannan mas'ala ne an gane mas'alar idan mutum ya ci abu wanda aka dafa shi ta hanyar wuta shin zai sake alwala ko ba zai sake ba an gane to shine sai ya kulla wannan babin kan cewa babatin me babatin sake alwala babu batin alwala rahimahullah قال حد حدثني يحيى قال مالك قال عن زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ sai ka wannan hadisi na sahabi mai girma abdullahi bin abbasin radiyallahu anhuma <coughs> domin me domin hujja kan wannan abin da ya ambata maka na wannan babi abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma ya ce أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للي من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل ياتي كتفا وتؤنشين كتفا شاتن ثم صلى sannan ya yi sallah walam ya tawadda kuma ba tare da ya sake alwala ba ah, wannan hadisi isnaduhu sahih kuma imam al-bukhari ma ya fidda shi cikin sahih al-bukhari haka al-imam muslim ya fidda shi cikin sahih muslim wato <clears throat> al-imam malik rahimahullah ina nuna maka cewa gashi cikin wannan hadisi an samu manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ci nama naman da da wuta aka dafa shi kuma sannan ya je ya yi sallah ba tare da ya sake alwala ba ma'ana inda cin nama ko cin wani abu wanda aka yi amfani da wuta wajen dafa shi yana sabbaba sake alwala da mai kenan da manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam da ya ci wannan naman da ya yi mai da ya sake alwala to ta yadda bai sake ba to wani sai zama mai dalili ne akan cewa hakan bai mai bai warware alwala to cewa akala ya ci katifa idan aka ce alkatifu jam'insa aktaf aktaf an gane ba wato karfata kafada karfata wani yanki na naman shatin akuya idan aka ce shatin jam'uhu shiya shat ya kunshi akuya ya kunshi tauri an gane saboda haka taure ma shat ne akuya ma me shat to manzo Allah ya ci karfata wani bangare na akuya da aka yanka aka gasa sannan kuma yi sallah ba tare da ya sake alwala ba to masala tabbatin sake alwala don mutum ya ci wani abu wanda aka yi amfani da wuta wajen mai wajen sarrafa shi wannan abin masala ce wadda ah, ta ginu ƙarƙashin hadisin ah, abi huraira radiyallahu an wanda yana cikin littafin sahihi muslim da sunani abi daud jami'ut tirmizi sunanin nasa'i sunan ibn majah مسند الإمام أحمد بن حنبل جماعة من المحدثين سرويتوشي رحمهم الله أبو هريرة رضي الله عنه cikin hadisi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam ya ce yace tawaddau mimma ghayyaratin ku sake alwala ku yi alwala Ndi yayin da kuka ci abin da wuta ta yi ta canja shi ma'ana wuta ta gasa shi in nama ne ko ta soya ko ta yi farfesunsa ko abinci ne ta dafa shi ko na abin da yake mai kama da haka to idan kun ci abin da da wuta aka sarrafa shi to lallai ku yi mai ku yi alwala in za ku yi sallah in kuma kuna da alwala kuka to ku sake alwala tawaddu to wannan hadisin shine ginshiki a wannan babin duk da yana da shawahit, wato akwai wasu hadisai da dama wanda suka ta hanyar wasu sahabbai din na annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda sun kunshi hukuncin shi wannan hadisi duk da ta bangaren su akwai matsaloli amma dai matanin ya tabbata saboda tabbatuwarsa ta hanyar hadisin abi huraira radiyallahu anhu Ah, ya zo ta hadisin abi musal al-ash'ari abdullah bin qais cikin musnad al-imami ahmad bin hanbal ya zo ta hadisin sahal bin al-hanbaliya cikin ah, musnad al-imami ah, ahmad bin hanbal ya zo ta hadisin ummu salama hindu binta abi umayya cikin musnad al-imami ahmad bin hanbal ya zo ta hadisin abu ayyub al-ansari khalid bin zaid cikin al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani ya zo ta hadisin abdullah bin umar cikin musnad al-bazzar da al-mu'jam al-awsat ya zo ta hadisin anas bin malik cikin uh, musnad al-bazzar da al-mu'jam al-awsat da dai jama'a min as-sahaba sun rawaito kan cewa manzo Allah ya ce ku sake alwala idan kun ci abin da ruwa ma'ana abin da yake wuta ta ƙona shi an gane kowane irin abu ne ruwa ne wane ne inda wuta ta shiga cikinsa to lalle in kun ci ko kun sha to lalle ku yi ne ku sake alwala to wannan shine a aslul mas'ala an gane to da haka Ah, sai malamai suka tattauna tun daga cikin sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam har zuwa cikin tabi'ai har zuwa kan ah, atiba'u tabi'in da kuma wanda suka biyo bayansu da kyautatawa daga cikin sahabbai daga cikin tabi'ai an samu waɗanda sun tafi kan cewa lalle sai an sake alwala idan an yi amfani da abin da wuta ta yi ta shiga jikinsa abinci ne ko abin sha ne nama ne ko abinci ne saboda abin da ya gabata cewa tawadda'u mimma masatin nala sannan haka an samu da yawa daga cikin sahabbai na annai muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam da kuma tabi'ai sun tafi akan cewa a babu wani batun ne yin wata alwala ko sake alwala don ka ci abinci ko nama da aka sarrafa shi da wuta babu wannan batun wanda wannan kuma shine abin da al'a'immatul arba'a suka tafa a kai gaba ɗaya al'imam abu hanifa al'imam malik al'imam shafi'i al'imam ahmad bin hanbal suka ce saboda hadisan da suka zo daga annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'ali wasallam ga wannan hadisin na abdullahi bin abbas radiyallahu anhumar yake ce gashi manzo Allah ya ci wani yanki wani yanki na naman akuya kuma ya yi sallah ba tare kuma da ya sake alwala ba a kala katifa a lafazin muhammad bin hassan ashebani a cikin muwattasa uh, birwati shebani wanda shi ma ya rauci wannan hadisin shi sai ya kawo da lafazin jamba akala janba janba shatin akala janba shatin idan aka ce aljambu jam'insa aljunub al'ajinab ma'ana akala ya ci janba ma'ana wani yanki an gane wani gefe wani ɓangare shatin na akuya lafazin wa kenan jamba muhammad bin hasan ashebani a muwattasa rahimahullah sun masalla sannan yayi salla sallah walam ya a kuma bai sake alwala ba ga hadisin amur bin umayya al-damri radiyallahu anhu wanda yana cikin ah, sahih al-bukhari da sahih muslim shi ma ya yi bayanin cewa manzo Allah sallam shi ma ya yi ya yi irin da abin da abin abbas ya ambata a wannan hadisin kuma ba tare da ya yi ba ya sake alaula kuma ga hadisin abi hurairar inda kansa wanda yana cikin musnan na abi ya'ala bi isnadin hassan saboda muhammad bin amr abu huraira radiyallahu an yake cewa na yanko wani yanki na karfata na akuya a cikin tukunyar al'abbas bin abdulmuttalib na ba manzan allah manzan allah ya ci islam kuma ya je yi sallah ba tare da ya sake alwala ba in ji abi huraira radiyallahu anhu don haka jabir bin abdullal ansari radiyallahu anhuma kamar yadda yake cikin sunani abi daud da sunanin nasa'i yake cewa ƙarshen al'amari daga waɗannan al'amuran guda biyu dangane da manzan al'asaslam shine barin sake alwala daga cin abin da wuta ta kona ko ta shafa ko ta canja shi ya ce wannan shine ƙarshen al'amari mai wanda yake nuna maka cewa wancan hukuncin aimi kenan an shafe shi wancan hukuncin an shafe shi don haka malaman da suke rubutu kan annasir wal mansur dangane da hadisan annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'ali islam suke kawo ita wannan ne daga cikin mai abubuwan da aka shafe a sunna kamar al'imamul hazimi rahimahullah cikin littafinsa ali itiba' fi bayanin nasikh wal mansukh kamar ibn shahin rahimahullah a littafinsa nasikhul hadis wa mansukhuhu kamar ibnul jauzi abul farj rahimahullah a littafinsa ta'arifu ahalin rusukh shi ma haka nuni akan cewa wanda matsala an yi shafe hukuncinta wasu kuma suna da wata maduba ita ce cewa a'a waɗannan hadisai suna nan suna aiki abin nufi cin wannan naman ta fuskar sake alwala ba wajibi ba ne amma mustahabbi ne wato mustahabbi ne in ka ci naman da wuta ta abin nan ta sarrafa shi ko abinci ko ruwa ka yi alwala wannan abin so ne an gane to waɗannan hadisan kuma da suke bayanin cewa manzo islam ya ci bai sake alwala ba suna nuni kan cewa sakewar ba wajibi ba ne ba wajibi ba ne to kaga kuwa ah, alkhairi ne sosai fallace mai girma a ce kana da alwala kuma ka yi mai ka ƙara ɗora wata ainihin mai alwalaɗi an gane? Ah, ta wannan dai ah, <coughs> shi ne abinda al'imam malik rahimahullah yake su nuna kuma hadisai da yawa sun zo daga sahabbai kan haka ne batun manzo Allah ya ci bai yi alwala ba da yawa hadisai suna nan ah, قال وحدثني أم مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره آه، أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالسهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى العشرة ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأكل ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ al'imam malik rahimahullah bacin ya gabatar maka da hadisin abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma a matsayin hujja sai kuma ya kawo maka hadisin suwaid bin nu'man radiyallahu an a matsayin ƙarin hujja domin ka ƙara samun ilimi an gane wannan sai yake nuni game da mai ishiba'ul mas'ala bil adillah ƙosar da masala da dalilai ko da dalili ɗaya zai isar ko da dalili ɗaya zai isar to a kawo dalilan to wannan yana daga cikin mai fa'ida daga cikin fa'idodi na ilimi suwaid bin nu'man suwaid bin nu'man radiyallahu an annahu lalle shi asbarahu ya ba shi labari ya ba wa bushayir bin yasar labari an gane cewa annahu lalle shi kharaja ya fita ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan kalma ta ma'a dullu ala adabi sahabati ma'a rasulullah sallallahu takan nuna ladabi da girmamawa na ainihin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tare da shi manzo Allah sallallahu bai ce kharaja wa rasulullah ba bai ce na fita ni da manzo Allah sai ce kharaja ma'a domin yanzu na maka cewa duk da a halin tafiya suke tare da manzan Allah domin manzan Allah yana matsayin manzan Allah sai kuma suna matsayin mabiya dukkan abin da yake na hidima na ɗawainiya to ba suna tsaye da wannan abin dangane da shi annai muhammad ne sallallahu alaihi wa alaihi shi ne ma'a rasulullah sallallahu don haka sahabbai suka zanto mafi alkhairin al'umma gaba daya suka zanto mafiya daraja idan ka cire annabin wannan al'umma to babu mafiya tsarki babu mafiya daraja babu mafiya karamci irin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka duk mai zagin sahabi to dama manufarsa shine zagi manzo Allah sallallahu alaihi kamar yadda duk mai karyata hadisan manzo sallallahu manufarsa ya karanta alkur'ani a ƙarshe haka abin yake tafiya to amma a fito kai tsaye a soki manzala islam to ana ganin wannan abu ne wanda ba zai saurin karbuwa ba wajen al'umma to bari a fara taba sahabbansa idan aka tabbatar da rashin gaskiyar sahabbai a cikin zukatan mutane mutane suka fara kokonto game da sahabbai cewa masu gaskiya ne to ƙarshe kuma sai a fara taɓa manzala. islam kamar yadda abin da ya faru kenan aka samu wani arne a cikin garin kano garin da ake da'awar san annabi ake buga ganga da sunan san annabi ake rawa ake ihu da sunan san annabi to aka samu wani arne shaƙi fajiri ya fito ya zagi manzo Allah sallallahu a cikin badala a anguwar shehunnai masu da'awar san annabi yayi wannan magana aka yada amma shiru ko a gaban mutane wannan bai hana mai shagon trader ji ya bude shagon trader sa ba wannan bai hana mai sai da dankali da yalo ya ji ya kasa dankali da yalansa ba wannan bai hana mai shago a kasuwa kaza ya je ya bude shagonsa ba ba abin da ya da mutane to kaga wannan hoto ne wanda yake nuni game da matsayin manzan Allah ɗin cikin zukatan mutane cikin zukatan mutane don me don kare shehinsa don nuna matsayin sheshinsa da kuma girmansa saboda damuwar manufar ita ce a kare sheshi amma an fake da san annabi saboda a ja hankulan wawaye ƙarshe idan an tafi da hankulansu shi kenan kuma sai ana cewa manzo Allah ma'aibar komi ba ne salasla kamar da ya faru kamar yadda ya gudana to akwai bala'in da ya wuce wannan a ce kana zauna a garin da aka ciwo manza Allah irin wannan mutuncin kuma baka yi kaura ka bar garin ba kana zauna a garin kana ci gaba da harkokinka to akwai bala'in da ya wuce wannan a rayuwa babu wani bala'in da ya wuce wannan babu wani bala'in da ya wuce wannan wani wace irin al'umma ce yanzu kenan manzala Allah bashi da haƙƙi a kanmu in da dalilin manzo sallallahu da yanzu wasu mu bauta wuta suke wasu mu tsumbun bura suke bauta wasu mu ba su da addinin ma amma dalilin annabi Muhammad sallallahu Allah ya kubutar da mu daga wannan duhu da duniya take ciki zuwa ga haske na imani zuwa ga haske na tauhidi zuwa ga haske na sunna alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid to wannan eh, tukuci da sakamakon zabi manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam nan lokacin da abu jabbar yake cewa tun kafin a hushe wuti jane iyayensa suke yaƙi akan addini mai ba a garin nan ba shehunan ɗariƙun jane mai ba su ba saboda an taɓa musu shehi amma an taɓa manzan Allah shiru ba abin da ya da mutane saboda ƙarya ake dara ce din ma shehun da ya shigo gidan rediyo yake cewa kaza kaza manufarsa ba wai ba wai manzo Allah bane a'a manufarsa sa ne kawai saboda kada mutane su gane shehin sa batacce ne to shine zai fito yi wannan magana ce su wannan ba yan dariƙa su bane amma abu ne rubutacce cikin littafin ku na dariƙa sama da littafi talatin to ina za mu je wanda shi rayuwa ce ina za mu je inda haka za mu tafi to kaga ba amfani ma mazo mana karantarwa kawai kowa je kama harkar iskancinsa kawai to mai amfani rayuwa in zai zai manzo Allah haka ba ka jin wani abu na damuwa na tashin hankali tare da kai yanzu inda wani al'amarin duniya aka taba da yanzu hankalin mutane ya tashi yanzu a ce 'yan kasuwar kantin kwari a ce gwamnati ta ba su noti ta tashe su daga nan ya za ka gani yanzu an fara zanga-zanga ko ba gaba ne a ce ta ma tashe su ba balle a ce gwamnati ta kwace wurin gaba daya duk wani shago na kantin kwari gwamnati ta kwace ya zama nata ya za ka gani za a yi garin nan yanzu ga an fara abin nan maganganu saboda mutane makareta ne munafukai ne shi sa muke ta ganin masifu kala-kala saboda an yi nisa da shirya an yi nisa da ilimi an yi nisa da haske na wahayi dama maza Allah ya bayani bi abi musal ashari cikin sahihi muslim yake cewa taurari tsaro ne ga sama walaƙin zayyannar sama a duniya bi masabiha waje Allah rujuman lishayatin wa a'atina lilkafiri na azabar sa'ir idan taurari suka tafi to abin da aka yi wa sama na alkawari sai ya zo mata shine rugurgu zai wata idan sama'un shaqqat idan sama'un fatarat wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil gamami wa nuzzila al mala'ikatu tanzila ko tashaqqaqu fi qira'a ukhra yace ni kuma tsaro ne ga sahabbaina idan na tafi to abinda ake wa sahabbai na alƙawari sai ya zo musu shi samun manzo na yana barin duniya sai aka fara samun sahabani cikin sahabbai da rikici har hakan ya bai zuwa kashe kashe yaje sahabbai kuma tsaro ne ga al'umma ta idan sahabbai na suka tafi sai abinda ake al'umma ta na alƙawari sai ya zo mata abinda yake faruwa kenan inda da sabon manzo Allah duk wani abu da ya zo na sabani sai ya tafi ga sabon manzo Allah ne aje a tambaye su ne manzo Allah ya hukunta kan kaza kaga shikenan sai a warware saboda zalunci an mai da addini ya zama harkar neman abinci don fara fowon nayi mutane duniya kawai kawai tara abin duniya sai karyar addini a kan duniya kawai rigar ka in mai wanki da huga ya kuskure ya kona maka riga sai ku rigima ka ce ya aka yaka mai wanki yanzu kasan kudin wannan shaddar kasan kudin wannan yadin kai ba bakon riga ba kayan ka wanke ka goge wani zo shafa da ta a jiki sai ka samu mai sai ka samu damu sai ka kama fada wa shafa mun da ta a jiki riga ta riga fa wannan bar ma batun aje ga kudi balla ma batun aje ga kaza aje ga kaza amma an taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba mai da manzo Allah harkar neman kudi neman abinci kowane shiki fajiri kawai sai rikide rana tsaka yace shi ma jika manzo Allah ne sai ya tara shakiye shi kenan yana tafiya a binsa da katon cirbi da rauni tunda dama rauni a yadi ne ba malinta ba ne ga shi nan akan tunkuri gobe gobe ka so sai ka je ka siyo ka nada ko da dani daga dama sai je ya siyo rauni da alkebba ya nada shi kenan da janjani da katon cirbi shi kenan shi ma zama shehi ba shi kenan ai ba ilimi ba ne riga ce ko yadi ne shi nan aka so ana siyarwa amma kowane shaki ya samu katon yadi ya nada shi kenan sai alkebba ya zama shehi ko shi kenan sai ya fada raba aljanna shi yasa ba su da abin ki sama da ilimi ba abin da yake tada musu hankali irin wannan karantarwa shi yasa ko da wancan arnan kaga me yake cewa ce ku daina wahalar da kanku wani karatu yace duk wahala ne mutum ya wahala ya karatu yana so ya ba ku wahala kuma ku daina ku kama shehi kawai ba ruwansu da ilimi saboda sun mutukar ana ilimi to magana ta riga ta kare za a gane shirya a gane bata za a gane daidai a gane abin da yake ba daidai ba domin ilimi shi yake tantance maka tafarkin daidai kuma tafarkin da ba daidai ba to idan ka tsar da shi shiken shikenan shikenan magana ta riga ta gare tsari ne tsararre kiristanci ne sosai a ciki kiristanci ne sun suka shirya wani abubuwan gaba da da sunan ɗariƙa bayan allah na farko ya su alfadar bin iyad su aljunaid su sahal bin abdullah a tustari su abdul qadir al babu wanda ke karan kansa cani ni sufi ne babu duk daga bani aka zo ake talika musu abubuwa bayan Allah ne kirki sun riƙi ambaton Allah da sallah da karatun alkur'ani don gyaran su su ba don duniya ba amma daga ba aka mai da abubuwa sauransu aka shigar da abubuwa kiristanci da yahudanci da musa kuma shine mai rusa manzara su islam saboda manzo Allah ya zo ya ci duniya gaba ɗaya a lokaci da musulunci shine sama to ba za a shigo cikin musulunci na rigar musulunci sai a rusa musuluncin ku an kama ku kiristanci kuna kiristanci kuna ganin ko musulunci kuke kuna gani san manzo Allah ne duk haka abin yake duk wannan miyagun maganganun da suke cikin littafin yan ɗari ka koma cikin littafin kiristoci za ka samu old testament za ka samu irin wannan miyagun maganganun dangane ga Allah duk za ka samu cewa na zama Allah daga ina ka son ba daga kiristanci ba bane laqad kafarati laqalu inna huwa al-masih ibn maryam wa qala al-masih ya bani isra'ila abdullah rabbi wa rabbakum hu man yushrik ba faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar cewa annabi isa shi Allah ne ba haka bane wani Allah ne wani Allah ne yanzu inda banda na bar wayata a mota inda na fito muku da wani abu za ku gani wani shehin ɗariƙa da kyamara da komi ya zo ya zauna wani an ya ci da shi to ga ahmad tijjani nan da kansa ga shehu ibrahim ɗin da kansa ga manzan allah da kansa kai allah ma da kansa shi nan malamin sama ba haka ba ne kagin ƙarar raga shi nan in da akwai kawo mana shi nan kawo kun nawa kawo nan don ba wai shirar ake mutanen ba ba wai ƙage ake musu ba yi sauri ka kawo duk abin da aka faɗa haka yake kai akwai abubuwan ma da yawa da mu faɗi su ba na sharri

wannan bai kai komi ba bai kai komi ba wanda cikin abubuwan da suka farfada kuma a ce wannan musulunci ne a ce wai aikin da yake kai aljanna ne a ce wai san manzon Allah sallallahu alaihi to me rayuwar rayuwarmu Allah wadarin rayuwarmu inda haka mu rayu ana ciwo manzon Allah mutunci kuma ba abin da dame ma Allah wadar rayuwar me rayuwar rayuwarmu ai gwara mutum kawai bar musulunci ma kawai je kama wani abu to me bani rayuwar mu ga ba sahabbai ne suke rayuwa da manzon islam to wanda bai san ɗariƙa bai san ɗariƙa ga gashi nan dai duk wani wanda zai fito ce kaza kaza mu ba ɗariƙa mace kar siyasa ce wallahi ƙarya yake ko kuma jahili ne bai ma san dariƙa ba shi kansa ko kuma a'a ya sani siyasar duniya da yake muku sai dai nasu gwalmansu aka samu in an ce wani littafin gaba ɗaya shi ibrahim sun zama man suka to sai aka mana nasu haɗin kuma sai aka littafin wanda suka shafe su shikenan in an kawo shikenan kamar yadda ana zai ana zai bugo wa ana asalafi ya wai wa an ce akwai wata risala toba ta shi ibrahim inyas wai ya tuba kan wannan abubuwa na ce wanda ya ce maka akwai wannan risalar ka ce nuna maka ita sai dai ga daren juma'ar wani zai tashi cikin dare idan gwalotowa da alkalami ya rubuta risala suna shi ibrahim din ya buga a sa hotonsa kamar yadda ake yi mana cikin masifa wallahi kuma manafurci ne yake damu manafurci ne eh, manafurci da rashin yin abu don Allah abin da yake damu na'am ce. annahu lalle shi kharaja ya fita ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ama khaybar a shekarar da aka yi yakin khaybar shekara ta bakwai kenan bayan hijira bisa zance mafi inganci hatta idza kanu bisahaba har sai da manzo Allah da sahabbai suka kasance a wurin da ake kira da as-sahaba wani wuri ne na tsakanin makka da madina wahiya min adna khaybar ita as-sahaba tana daga cikin wuraren da suke mafiya kusa da khaybar nazala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai manzo Allah ya sauko daga kan abin hawansa fa sallal asra sai sallaci sallal asar ma tare da shi da sahabbai kenan thumma da'a sannan sai ya kira da a zo bil azwadi da guzurin tafiya abinda kowanne ya kunso na guzuri al'azwad jam'u zat an gane ba azzar shine guzuri na abinda hukullo na abinci na kaza na gari na waye na kaza sauransu falam yi uta ba a zo da komi ba illa bisawiqa sai da gari kawai gari haka aka abin nan fa bihi sai manzo Allah ya umarni da shi wannan garin da a sarrafa shi fasurriya wato sai aka yayyafa masa ruwa aka yi gurasarsa aka aka gasa shi ya koma ya zama abin nan gurasa fa akala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala wa sallam sai manzo Allah ya ci wa akalla sai kuma muka ci sun makama sannan sai ya miƙe ilal magharibi zuwa ga sallan maghariba fa madmada sai ya kurkura wa madmadna mu ma kuma sai muka yi kurkura sun masalla sannan ya sila sallan maghariba wa lam yatawadda bai kuma sake alwala ba wannan hadisi shi ma isnadu husai imam bukhari ma ya fudda shi cikin sahih bukhari hadisi ne tabbatacce kaga an kawo gari manzo Allah ya umarni da shi wannan garin Fathur fathurriya aka zuba masa ruwa aka mai da shi gurasa aka gasa shi aka ci kaga an yi amfani da wuta daga nan aka samu asarit an gane idan aka ce asarid wato shine a asali kaman ka ce lagen nama wato a sami garin gurasa sai a samu nama kuma sai a hada an gane sai a yi farfesunsa manzala nan kaga yayi sallar magriba ba tare da ya sake alwala ba wannan kaga hujja ne akai mun fahimcewa in mutum ya ci nama ko abinci da aka yi amfani da wuta wajen dafa shi hakan bai warware masa alwala sannan mun fahimci mustahabbancin mutum ya yi mai ya kurkure bakinsa yayin da zai sallah saboda kada ragowar abin da ya rige a bakinsa na abinci kuma shaidan yana mai yana zunguru masa yana cikin sallah kuma yana jin mai ragowar abinci a bakinsa kaga wannan sai ya ɗaukan hankalinsa an gane ƙala wa haddasa ni an malik an muhammadi bin munkadir wa an safwana bin sulaimin imam malik ya rawaito hadisin ta hanyar malamansa guda biyu muhammad bin munkarir da kuma safwan bin sulaim annahuma akhbarahu an muhammad bin ibrahim bin al-haris at-taymi an rabi'ata bin abdullah bin al-hudayr annahu ta'asha ma'a umara bin al-khattabi thumma salla walam yatawadda imam mali ya kawo wannan asar na umar dan khaffaf radiyallahu daga malamansa sa zuwa ga rabi'a bin abdullah bin al-hudayr rabi'a rahimahullah yake cewa annahu lallashi ta'asha ya ci abincin dare ma'a umara tare da umar bin khattaf radiyallahu sun masalla sannan umar ya yi salla wa ya tawabba bai kuma sake alwala ba bai kuma sake alwala ba kaga hujja dai akan ne akan wannan babin da ya kulla baka wannan asari shi ma isnaduhu sahi isnaduhu sahi isnaduhu sahi a ta'asha daga ainihin shi ne abincin dare daga na ka sami salatul isha saboda sai dare ya shiga ake yinta an gane ba waja'u abahum isha'an yabkun an gane da kyau to wannan shine wannan asar isnaduhu sahih kuma haka al-imam muhammad bin hassan ashebari shi ma fidda shi cikin muwattasa ah, haka al'imam abu jafa a tahawi shi ma fidda cikin shirhu ma'anil asar nasa dukkaninsu zuwa ga shi umar ɗan khattaf radiyallahu an an gane? na'am ƙarfe <coughs> hmm, na yanzu توكل زمن شنو قال في نمو كفارة نعم تو بكر داشرين آه، قال وحدثني أم مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن أثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضا آه الإمام مالك رحمه الله يكاكما أسرنا أسمان بن أبان تهنير أبان بن أسمان rahimahullah ya ce anna usmana bin affan radiyallahu an akala ya ci hubzan gurasa wa lahman da kuma nama wato farfesu na nama tare da gurasa a matsayin burodi da ya gama ce sun mada sannan sai ya kurkura wa gasala ya daihi ya kuma wanke hannuwansa wa masaha bihi ma wajahu ya shafi fuskarsa da hannuwansa thumma salla sannan yi sallah wa lam yatawadda bai kuma sake alwala ba an gane wannan shi ma a matsayin mai hujja an gane eh, wannan kurkura da yi da wanke hannunsa da yi da wanke fuska wannan yayi ne a babin nuni kan cewa sake alwala din ba wajibi ba dole ba ne. inda dole ne kaga da haka ya isar wajen alwala kaga bai isar ba inda an bar wasu mai wasu rukunan alwala ne to wannan asari isnadu A ibn munzir ma ya fidda cikin kitabul awsat an gane ba wannan kenan to a wannan asar na usman bin affan mun fahimci abin da muka fahimta a baya sannan kuma mun fahimci kenan babu laifin mutum in ya kurkure bakin ya iya wanke hannu kuma ya wanke fuskarsa imma dan ya ji sanyin ruwa ko dan wani abin da yake mai kama da haka an gane قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانا لا يتوضأان مما مست النار har yanzu imam mali ya kawo asar na ali bin abi talif da kuma azab bin abbas balaghan cewa anna aliya lalle ali bin abi talif allah ya kara masa yadda wa abdullah bin abbasin allah ya kara musu yadda kana sun kasance la ya tawabba'ani ba sa yin alwala mimma massatin nari mimma massatin naru saboda sun ci abin da wuta ta shafa ba sa me ba sa yin alwala to wannan asar eh, isnadu da'im saboda akwai inqita balagan annahu balagahu an gane da kyau eh, an sami inqita tsakanin shi malik da ali abi talib sannan ba mu san kuma manil muballik din ba ta babu al-muballik da haka ba ifi ne amma ma'anas na da kyau shine kana la yatawadda'ani mimma masatin naru an a ƙala wa haddasa ni an malik an yi haya bin sa'idin annahu sa'ala abdalla bin amir bin rabi'ata anir rajuli ya haya bin sa'idin wanne daga ciki nilkattan ko nil ansari domin duk da alaƙa da imam mali akwai yahaya bin sa'idin al-qattan da kuma yahaya bin sa'idin al-ansari wane daga ciki yahaya bin sa'idin al-ansari ne yana daga cikin sigari tabi domin shi yahaya bin sa'idin al-qattan al-majiri imam malik ne wannan kuma shi yahaya bin sa'idin al-ansari malami imam malik bin anas ne rahmatullahi alaihi majmai an gane annahu lalle shi sa'ala ya tambayi abdullah bin amir bin rabi'a shi kuma daga cikin mai sigari sahaba kananan sahabbai ta fuskar shekaru ya tambaye shi anir rajuli game da mutum ya tawabba'u yana yin alwala lissala domin ya yi sallah sun yusibu ta'aman sannan sai ya samu wani abinci ƙadi masat hunnaru wanda wuta ta shafe shi ma'ana abincin da wuta aka dafa shi ma'ana ya ci a ya tawaddau shin zai sake alwala qala sai ce ra'aitu abi na ga babana na ga babana ya fa'alu zalika yana aikata haka wala ya tawaddau kuma baya sake alwala shi amir bin rabi'a ne shi sahabin an gane ba shi ami bin rabi'a sahabin kenan wanda yake daga cikin sahaba wato ya shi yakan ya kama bai alwala an gane wanda wannan asar ya tabbata ibn munzir ma ya fidda shi a kitab al an gane na'am قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابي نعيم wahabi. بن كيسان آه، أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ الإمام مالك أركاو أثر تدهنير مال منسى أبو نعيم شين وهب بن كيسان رحمه الله cewa annahu lalle shi sami'a ya ji jabira bina abdullahi al-ansariya radiyallahu anhu ma yaqulu yana cewa ra'aitu aba bakrin ga naga ababakar Allah ya kara masa yadda akala lahaman ya ci nama sun masalla sannan yayi sallah wala lam bai kuma saki alwala ba bai kuma saki alwala ba wanda wannan asar isnaduhu sahih al muhammad bin hassan al-Shibani ma ya fidda cikin al almuwattassa haka abu musa abu az-zuhuri shi ma ya fidda cikin al almuwattassa haka al-imam bin hanbal ya fidda cikin musnad haka al-imam abdurrazzaq ya fidda cikin musannaf nasa haka al-imam abubakar ibn abi shayba shi ma ya fidda shi cikin wato ainihin musannaf nasa haka abubakar ne bayhaqi ya fidda cikin asnul kubra da dai jama'a min al-muhaddisi an gane wanda hadisi ne wanda yake ainihin asar ne wanda yake tabbatacce zuwa ga shi abubakarin nisiddiq radiyallahu anhu ka iya cewa kuma hadisi ala qawli amma dai ar-raji asa zaka ce ka nan mai imama da yake so nuna maka yana suna maka cewa bayan hadisai na manzo sallallahu gashi kuma an samu aikin alkhulafa'ur rashidu abubakar umar usman ali radiyallahu anhu su ma sun tafi akan haka kaga a matsayin me a matsayin hujja domin su ne wanda za su fara shiga matakin farko cikin alkhulafa'ur rashidu an gane da kyau to ina gani sai mu tsaya nan a satin gaba muna raye saboda mas'alar tana da faɗi ƙwarai da gaske akwai ragowar bayanai sai mu ɗora kan shi wannan hadisi wanda yake mursal zuwa ƙarshen babi insha Allah ta'ala wa bi hazal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin insha Allah abinda hadisi yake cewa shine lalle farkon abinda Allah ya halitta shine alƙalami alƙalami shine farkon abinda Allah ya ainihin halitta alƙalami wanda hadisi ne Hassan isnaduhu Hassan yana cikin jami'ut Tirmizi da kuma musnadul imami Ahmad bin Hanbal ya tabbata an gane saboda haka farkon abinda Allah ya halitta shine alqalam shi yasa masu rubutu akan tarihin duniya gaba daya kamar irin su Abu Ja'far at-Tabari littafinsa Tarikhul Umam wal Muluk da ya tashi batu tunda shi ya faro tunda kan halittar Annabi Adam sai ce farkon abin halitta shine alqalami haka shi ma Ibn Asir cikin al-Kamil fi tarikh an gane da kyau a to wannan kenan Uh, amma abin da ake cewa uh, wai farkon abin da Allah ya halitta shine hasken annabinka ya jabir wannan hadisi ne maudu'i na ƙarya hadisi ne maudu'i na ƙarya uh, sannan magana da ake cewa wai akwai aljuzul mafaqut min musannafi abdurrazzaq wa akwai wani juzu'i da aka rasa daga cikin juz'an musannaf na abdurrazzaq to wai an same shi to da aka samu wannan juz'in an samu shi wannan hadisin a ciki to wannan ƙarya ne ba gaskiya bane tarkibul isnad ne eh, an haihawar da isnadi na ƙarya sai aka jingina wannan hadisi din ba gaskiya bane an gane ba gaskiya bane wannan hadisi ne mawdu'i na ƙarya bai tabbata ba wallahu a'lam na'am ban ji ba ina gani kana kare speaker a bakinka ne eh kana kasa da ita eh karatun fatiya ah, ga mamu wajibi ne bisa zance mafi inganci fi salatu sirriya wal jahariya Eh, a sallar da ake ɓoye karatu da kuma sallar da ake bayyanawa wannan wajibi ne shi karatun fatiya a sallah wajibi ne babu saɓani tsakanin malamai kan cewa wajibi ne karatun fatiya a sallah abu hanifa al'imam malik al'imam shafi'i al'imam ahmad bin hanbal babu saɓani sun tafi to amma cewa farilla ce kuma farilla ba ana aka yi saɓani shi al'imam abu hanifa ya tafi akan cewa karatun fatiha a sallah wajibi ne ba farilla ba abin da yake farilla shine karatun kawai saboda shi na bambanci tsakanin wajibi da farilla abin da yake farilla wajen al'imam abu hanifa shine abin da ya tabbata bi nassin mutawatir da nassi wanda yake qata'i kamar ah, hadisi mutawatiri kamar aya alkur'ani don haka abin da yake fadalla shine karatun tunda Allah ce u ma tayassara min alquran kaga ba a ce fatiha ba to wannan shine fadalla amma karanta fatiha wajibi ne to wajibi kuma a wurin al-Imam Abu Hanifa rahimahullah shine abin da ya tabbata bi nassin zanni da nassin da yake ba mutawatiri ba kamar al-ahadisul ahad to kaga hadisan da suka da bayani kuma karatun fatiha hadisai ne ahad ba mutawatire ba dan haka sai ce wajibi ne to amma abin da yake daidai da wajibi da farilla da lazim duk abu ɗaya ne duk da yake akwai ruwaya ma daga shi ma al'imam bin hanbal kamar yadda yake cikin al-musawwada li'alibin taimiyya ruwaya zuwa gare shi kan bambanci tsakanin farilla ɗin da lazim da wajibi cewa ah, wajibi abin da ya tabbata sunna kuma farilla abin da ya tabbata da al al-qur'ani ma'ana sunna ba mutawatira ba to amma abin da yake daidai duk abu ɗaya ne babu bambanci babu bambanci an gane mas'ala ta farko kenan mas'ala ta biyu kuma sai karatun Fatiya a sallar da ake bayyana karatu da wadda ba a bayyana mai matsayinsa to ainihin al'imam abu hanifa da al'imam malik da kuma ruwaya shahararriya daga al'imam bin hanbal ko mazahabin akan haka yake akan karanta fatiha ne a sallar da ake bayyana da ake ɓoye karatu sallar da ake mai ɓoye karatu shine a matsayinka na mamu za a karanta fatiha amma sallar da ake bayyana karatu to ba za a karanta fatiha shiru za ka yi suka yi saboda Allah ce wa idan ƙuri alƙura'an fasta mi ulahu wa an situ la'allakum turhamun a idan ana karanta alkur'ani to ku yi sauraro ga shi alkur'ani kuma ku yi shiru to idan idan limami na kai yana karatu kai ma kana yi to ka yi shiru ka yi sauraro ka gaba a samu wannan ba ga kuma hadisin abi musa al-ashari cikin sahihi muslim man ce wa idan qara'a ba an situ idan liman yana karatu ma'ana ku yi shiru ma'ana in in kuna ji kenan an gane ga suka sharisin ubada bin samit wanda yake cikin sunani a abi daud da waninsa manzo Allah ta yana sallah sai yake jin karatu a bayansa sai yake ce mai wa kuna yin karatu bayan limamin ku sai sabai suka ce eh sai manzo to kada karanta komai sai fatiha ma'ana asalar da ake mai boye karatu kenan suka ce kuma ga hadisin jabi bin abdullah wanda yake cikin sunan ibn majah sunan darqutni sunan kubra ta imam al-baihaqi cewa man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'a dukkan wanda yake da liman to karatun liman shine sa ma'ana asalin da ake bayyana karatu kenan idan kana jin karatun liman to wannan jin ya isa maka kai ba sai ka karanta fatiha ba suka ce saboda haka babu wannan dawo batun karanta fatiha asalin da ake bayyana wato ainihin karatu sai da asalin da ake boyewa an gane to amma al'imamu shafi'i shi ya taba kan cewa a sallar da ake bayyana ma sai ka karanta sai ka karanta ya ce saboda mai faɗin allah cewa idan ana karatu ƙur'ani ko yi sauraro wannan zai ɗauki ma'ana koma bayan fatiya karatun da yake ba fatiya ba haka harisun wa'iza ƙara'a shi ma karatun da yake mai ba fatiha ba saboda hadisan da suka zo game da karatun fati hadisai ne umumat hadisin ubara bin sami cikin bukhari da muslim babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba la salata kaga salata nakira la nafiya an nakira fi siyaƙin nafi tufilul umuma ƙa'ida ce usuliya nakira a siyaƙi na korewa ko na tabbatarwa ko na shirar ita kan fa'ita da gamewa salata wannan ya shafi mai sallar da ake bayyana karatu kuma da ake boyewa. nassun am ya game ya ce kuma ga na abi hurairah wanda yake cikin sayi muslim kullu salatin kowace sallah kaga kullu me tufidul umum ita ma an gane kowace sallah kaga ya ce sallah da ake bayyana kafin da ake boyewa ba a karanta fatiha ba to wannan sallah khidat khidat khidat naqisa na naqisa sallah ce gurguwa an gane da ragowar hadisai da suka zo a kai ya ce saboda haka waɗancan nusussun za su ɗauki ihtimalat ihtimalin farko shi ne ma'ana karatun da yake ba na fatiya ba saboda waɗannan hadisai ne an gane sannan kuma a ihtimali na biyu ma'ana zai ɗauki abin nufi karatu wanda yake ba a cikin sallah ba to sai a saurara mutum yana karatu yana kanta ƙulani gaban ku ne na surutu sai ku saurara an gane sai ku saurara sannan zai da ke yi ijmalu ko ma'ana abin nufi a karatu na alkur'ani din ana karanta ma'ana in ya karanta ayar farko ta fatiya sai ku karanta idan ya gama karanta biyu sai ku karanta kaga na kun saurara yayin da ya karanto ayar farko ai kun ji kuma kun saurara sai ku karanta a bayan karatunsa haka ta biyu haka ta uku har zuwa ta ƙarshe kaga na kun yi aiki da ayar kuma kun yi aiki da hadisi an gane sannan kuma wancan hadisin na man kana lahu imamun wanda yake da liman karatun liman ya dauke masa hadisi ne da ifi bai inganta ba duk da shekul albani rahimahullah a cikin irwa'ul galil fi takhariji hadis manari sabil ya hassana shi wanda shi ne ma hadis ne 500 da kuma littafinsa asalu shifar nabi a ma ya hassana shi haka cikin sahihul jami'ar sagir haka sahihus nan ibn majah da ya hassana hadisin amma gaskiya zance hadisin da ifi bai inganta ba wanda shi zance mafi inganci yana da illoyi da yawa hadisin da inganta ba don haka ibnu hajar ma rahimullah cikin at-talkhis labir yace dukkanin hanyoyin hadisin gaba ɗaya ma'alula suna da illa dukkaninsu saboda ka irin wannan hanyoyin ba zai iya ka hada su da wannan ka tayar da hadisi ya kai matsayin hasan ba zai yi ba wannan hanya fiha irsala wa fiha ittirab wa fiha mataruk to bai yi ka ce za ka haɗa hanyoyin hadisi ya taya matsayin hadisi yasa don haka arraji hadisi ne da ifi wani a shekul albani ya gina hukunci bisa ijtihadi Allah saka masa da alkhairi kan gane sannan inda ya inganta shi mai zauki mai ihtimali ma'ana karatun lima isa masa ma'ana karatun da yake bana da na fatiha ba da haka imam bukari shi ya tafi ya tafi cikin juzul ira'a khalfal imam cewa kuma shine ma mazhabi na eh, Abu Huraira kamar yadda yake cikin sahih Muslim da julul qira'a da kalfa Imam Imam Bukhari cewa hatta salat da ake bayyana karatu zaka yi me za ka karanta Fatiha kuma shine abin da daga cikin malamai ma na zamanin zamanin suka tafi akai irin su Al-Mubarak Furi cikin Tuhfatul Ahwazi shi ma abin da ya tafi akai kenan kuma ni ma alhamdulillah kan wannan nake wannan shine wallahu a'lam a takeice kenan na'am hmm. <coughs> haba don wannan wani irin kwaɗayi ne wani irin kwaɗayi ka tunama ɗanyi ko abin eh wani irin kwaɗayi ne ka bari ka dafa mana hmm? a ya fi a yi ka dafa ya fi za ka fi jin daɗinsa an gane da kyau eh, za ka fi jin daɗinsa na'am suna ci ko eh yana danyen a ci eh shi da yake wannan irin kwadayi ne kai hakuri mana kai hakuri kai bari gasa ko ka dafa ko kusko ya fa ai gane wannan ya fi kuma ya yanayin akan kula da urf na mutane yanzu idan ka zo kana cin nama ɗanye sai a ce a ah, shi wani maye ne ni ban sani ba wala ɗanyen nama na gaina ci to kaga akwai matsala akwai matsala tunda ya saba mai al'ada an gane ta mutane haka ne ko ba haka ba to haka abubuwa suke dole kula da wannan shefi kyau kuma ga abin da aka samu cikin ayyuka manzo Allah kaga manzo Allah ya gasa ya soya an yi farfesu ko ga sahabbai to ba za ka yi yadda manzo Allah ya baka zauna lafiya dan uwa sai ka zo da garif eh ah, sahibul gara'if wal afrat to kaga akwai matsala kenan wallahu a'lam na'am sai ta zama ta karshe wannan na'am ban ji ba صدقة سلفا وأجرا وكومي فطرا فطرا فطرا نعم نعم نعم a salafan ma'ana abin da ya gabata wa ajaran kuma lada fataran buɗe bakin da aka yi eh, ma'ana kowane allah ya tabbatar kada a yi asara mm. eh, nam shiru kamar ya abin da yake daidai a babi na zike shi ne bakin ka ya motsa a babin zikiri ko a babi na karatun alkur'ani an gane bakinka ya motsa wani shi kyau ah, saboda hadisin da ya tabbata cikin sunan ibn majah asalinsa yana bukari bukhari da muslim a ah, wanda Allah yake cewa ni ina tare da bawana idan ya ambace ni idan ya ambace ni ah, wannan lafazin bukhari da muslim kina amma lafazin ibn majah ibn majah sai da karin cewa ta harrakat bi shafatahu sai labbansa kuma suka motsa a saboda ambatona a saboda ambatona to kaga wani a ce zikiri bai zama zikiri dole sai bakin ka mai bakin kaya ya motsa sai bakin kaya motsa an gane to wannan shi ne. na hadisi usman bin affan wanne na'am ai ba hadisi bane asar ne na'am eh na'am ah, a dan ne ma dan ne dan mm. ne mm. sai dai wancan ah, fitran ya kamata isa fitran zai fi kyau mm, bi kasar fa'i wancan salafan wa adaran wa fitran eh, zai fi kyau da yake akwai lugar fatran din ma fitran shi fi kyau Allah samu dace subhanakallahumma bihamdika nasqutu ilaik wassalamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin